studio yanayin studio yanayin Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin yau Juma'a 9 ga watan Ogista 2019 ga kanun labarun. An umurci musulmi da bai bisa sabke faralin haji da ya yi azumi ranar hawar Arafat za ku ji bayanin wani mai wa'azi akan amfanin wannan azumin. A cikin wato shirin kuma muna ɗauke da shawarwarin wani jami'in likitar dabbobi bisa ga yankan ragon layya. sha biyu ga watan ogista mai zuwa jagowa ta saba'in ga yarjejeniyar geneve da aka amince ma bayan wato yakin duniya na biyu za ku ji tunasarwa kan amincewar wannan yarjejeniyar bayan kun sha labaru masu barkamu da haka sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga labarun dalla-dalla Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarci musulmai da ba su cikin sabke farali da su yi azumi ran hawar Arafat domin samun cin moriya ta musamman da Allah ya bai wa al'umma musulmi falalarsa. Musa Hassan ya firanta da Ostaz Abdul Fata'u Muhammadu inda ya ce. ranar arafa ini ne mafi daraja a wurin ubangijinmu subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna haji ma shine tsayuwa arafa dun alhajin da bai samu dama ba ya je can baya da haji sai dai ya saki. a inin arafa allah subhanahu wa ta'ala ke gafarta ma duddun mutane zunuban zunubansu wanda ke can arafa annabi ya ce muna wanga ini allah ke gafarta muna mu. umar bin al-khattab ya tambaye shi shin mu kawai da annan ga annabi ya ce a'a duk wani al'umman shi har ma baya gare shi duk wani da ya zo nan ga arafa Allah ya gafarta mishi zunubi inin arafa mutum ya azumce shi yana da karkaran zunubi na shekara shekara guda ba gaba gare mu shekara guda baya gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi azumi ranar subdu amma in akwai umarni da ya zo bisa kan a yi azumi kowane rana ya hwadi mutum na yin azumin shi annabi ce muna ku yi azumin ku arafa ga umarni ya zo Idan za a yankar dabbar da za a yi layya da ita, jami'in kiwon lafiyar dabbobi na ba da shawarwari da wato za a yi a yankar a gaban wato jami'in a yankar a gaban jami'in ilibaji a mai wa kuma idan aka so ya kamata a tabbatar da wannan nama mai da za a yanka baya da illa kamar yadda wato sharaɗin doka ya bayyana amma akan halin musamman an sauƙe yin hakan na wato yanka ga shagulgulan biki da kuma na suna a cewar dr sahabi barte abin bai dace a yanka a gida ba ya kamata ya kasance keɓaɓɓen wuri mai tsafta da ake yanka dabbobi kamar mayanka a cikin ƙasashen da suka ci gaba ko da za a yi yanka sai a gaban likitan dabbobi ko a mayanka. Amma nan ana kiransa yanka na musulunci ko kuma yanka na iyali a lokacin bikin haihuwa da dai sauransu. Kuna gani a ranar sallah yadda ake yanka raguna, ba mu da isassun likitocin dabbobi da za su kula da wannan ragunan da ake yankawa. Amma idan mutum yana so, yana iya nemo likitan dabbobi sai ya duba masa idan tana da wata cuta. ajajibir A jajibir ɗin sallar al'umma musulmi wadda ta fi mahimmanci sallar layya masu sai da tufafi har yanzu haka dai wato kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba a nan yame. Studio Kalangu ya yi ta taki wajen wasu daga cikinsu ga abin da suke faɗa. Masu ciniki kaɗan-kaɗan ne suke shigowa hankalin kowa ya karkata ga raguna. Sai dai wanda ya sayi raguna kuɗi su rage masa sai ya zo ya sayi kayan sallah. Gaskiya ga munan dai babu wata kasuwa in banda yar gujiya ko wani dan kwakwameti shi ma dai jihwa-jihwa babu zancen sayar da kaya. Yau gashi jajibirin daren sallah amma shiru ne babu kasuwa. Lalle abubuwa ba sa tafiya. Yara suna son kaya kayan sallah ga sunan sannan kuma ana son raguna kenan ƙanana za ka iya sayawa kaya da takalma ka shiga muradinka ba sai an tambayi rago ko wani abu ba. Wannan karan dai sai haƙuri babu kasuwa wallahi mutane ma na kukan babu kuɗi raguna sun yi tsada ba kasuwa a gaskiya ba kasuwa wallahi. Kasuwancin huluna da manyan kaya sana'ar takamaimai da wani ɗan Nijar kuma ɗan Mali da ke zamne ba mako kenan. Umar Tijani Kaita mai shekara 34 ɗan asalin birnin Kwanni jihar Tawa ya je ne don ya ga garin asalin mahaifinsa da saran zai samun kyautata rayuwa makoma ga dai abinda yake faɗawa Rahilatu Sumana a yayin ziyararta a can. muna kasuwancin huluna aljabba irin ta arabi saudi da tafi da babushi duka suna hitowa wurare da dama abin an kai ba karhi nan ga wani ke hitowa da niger ko nigeria suna ganin ta ga film sun kame da ta hausa fugula firi daga dala 100 a dimil mil 15 mil har 20 mil duka akwai su kuma nigeria su ma sun ka zo nan ga suna ɗauka huluna na maliyan akwai gajeren na wanda suka sa ana ci mata bone a tete akwai ni shi kuma wanda suka ce ma ko bone musa traore dimil dimil a muke sai da su mamata ita nigerian ce ki na wajen babana duka maliyan ne saboda niger ni can an ka ihe ni na nayi lokol ke abun bon ça va pas du tout bon ga abin ne ce to bare to mun gwada sa'a har da madam duk muna nan ga tare lahi lau Fasahar kera ababuwan kayatarwa sana'ar da wani haifaffen garin tasawa mai shekara talatin kenan takardarsa ta BPC na aljihu don rashin samun damar ci gaba da karatunsa Omar Leko ya ɗau gurin kasancewa mai tsirarwa inda yake sa ran faɗaɗa shagon nasa bari mu saurare shi. Na yi ƙoƙarin samun hanyar da za ta da ni, alhamdulillah na soma wannan aiki na ƙera abubuwa da ƙwarya da iccen plafon, ina haɗa su yadda nake so. Ina ƙera tambari, motocin yara, gadashe, armuwar da sauransu. Komi wahalar sa ina iya yin sa. Damuwa ta ita ce babu mutane masu tallafa min domin in inganta aikina. Na yi kira ga hukumomi da masu kyakkyawan niyya saboda in samu madogara mafi kyau. Na koyar da matasa da yawa kan wannan aiki sun kai su goma sha biyu misali a bara da na samu kwangila na raba biyu na basu bangare guda saboda in kammala kan lokaci suna ma neman su wuce ne wajen kwarewa kan wannan aiki matasa 32 na jihar tilaberi sun shiga ɗaukar horo bisa ga yadda ake ta dabobi a cibiyar inganta noma da kiwo ta balayara yara horaswar za ta kwashe watanni uku bisa tallafin ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da batun ciyarwa fawo dr zakara shugaban cibiyar yama saidi abdu winditan ƙarin bayani manufar ita ce ba su horo kan kiwo a aikace a ƙarshen horon na kwanaki tasa'in za su sami takardar shaidar iyayen kiwo wannan takardar za ta ba su damar gudanar da ayyukan da suka shafi kiwo cikin kwarewa suna iya tafiyar da garge su sarrafa kayayyakin kiwo kamar madara da sauransu mafi kwarewa daga cikinsu za su sami takardar birebe ta cikakkun kwararru sannan kuma waɗanda suka yi fice daga cikinsu za a tura su a ƙasar tunisia ko israel domin ƙarin ilimi saboda akwai mutane da ke da ilimin kiwo cikin kanansu amma a aikace ba su ma san yadda ake ciyar da dabba ba A wani fanni kuma fiye da sa hannu dubu uku aka tattara ga buƙatar kiran da matasa 'yan Nijar 'yan sa kai ga batun kare muhalli tun ranar Laraba a nan yame suka saka usul ɗin abin tunasarwa dai wa'annan matasa na son gwamnati ya sake duba batun halin girkin shimfiɗar yankin termit na Tintuma Umar Sumana Hamadu mamba na ƙungiyar matasan yawa Rukayatu Abdurrahman ƙarin bayani. Mun kaddamar da wannan bukatar na tattaro ra'ayoyin shama'a ne ranar Larba. Wurin da muka saka a gaba shine tattara amincewar mutane dubu ishirin. Sai gashi kwana ɗaya kacal mun tattara mutane dubu ishirin din da suka saka mana hannu yanzu haka mutane dubu hamsin muke bukata inda tuni mun samu fiye da mutane dubu ishirin da uku da suka saka mana hannu abu ne mai sauki mun rarraba shi ne bisa kafafen yada labarai na zamani A ƙasar Nijar doka ta amunta ta umurta a baiwa mutumin da ke cikin haɗari agaji idan hatsarin ya abku, amma ya kasance ana da masaniya kan wasu ƙa'idodin sharuɗan ba da agaji. Shawarin da Karaji Suleiman, shugaban ma'aikatar kai ɗaukin agaji na gaugawa samu ya faɗa kenan zuwa ga Mutari Muhammadu. Ba a yi hani na a kai wa mutumin da yake cikin bukatar agaji dauki ba, amma yi umarni da yin haka. Akwai mataki a cikin kundin hukunta mai laifuffuka da ya tanadin hukunta wanda bai kai wa mutumin da yake cikin bukatar agaji ba. Ba wai an ce sai jama'a 'yan kwana-kwana ko kuma sami ba. Sai da abin da yake faruwa ya sa mutane ba su son su kai wa mutumin da yake cikin bukatar agaji, mutumin yana iya bata lokacinsa idan ya shafi hatsari ne. Abin da aka ce ka kai wa mutumin agaji amma tare da sanin waɗansu ƙa'idodi ma'ana a yi hankali idan mutum yana cikin matsanancin hali kar a matsa ƙafafunsa saboda kada abin ya hayaka ba inda aka ce a bar mutum kwance cikin jini bisa kwalta abu ne da ba zai yi ba. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A zanda Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Balewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu masu sauraro yanzu kuma sai rahoton na musamman. Kwamitin ƙasa da ƙasa na Kuraru CICR a ranar 12 ga watan Ogista mai zuwa ne zai sallace zagaye na saba'in na girkin wato yarjejonin geneve da aka amince ma bayan yakin duniya na biyu mataimakin shugaban tawagar sai sayar a niger nicolas olivier ya bayyana wa asuma shina tunasarwa ga halin da aka amince ma wannan yarjejonin ga kuma zubin hirar tasu. Ta la'akari da ta'asar da aka tafka a wannan yakin duniya na biyu da kuma gano sansanin azabtar da mutane da ake kira Holocaust. Kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa sai ICR e ta yi kira ga ƙasashe a wancan lokaci domin bitar yarjinoyin da ke akwai a game da yaƙi. Nan take shawarwarin sai ICR e suka samu karbuwa kuma sun kumshi sabuwar yarjejeniya kan baiwa fararen hula kariya da kuma shawarar bada kariya a lamarin rikici na cikin gida. Ta haka ne ƙasar Swiss ta shirya wata muhawarar diplomasiya a birnin Geneva a ranar 21 ga watan Abril na shekarar 1949 watanni hudu baya taron muhawarar ya amince da yarjejeniyoyi guda hudu na Geneva. Waɗanne irin ƙa'idodi ne waɗannan yarjejeniyoyi suka gindaya? Da farko ba za a azabtar da kowa ba ko kuma a yi masa kowace irin gallazawa. Fyaɗe ko kuma wasu nau'o'in cin zarafi an haramta su. Tilas a kiyaye mutuncin abokan gaba da aka tsare a sakamakon yaƙi. Waɗanda suka ji rauni da masu rashin lafiya tilas a yi musu magani. An haramta kai hare-hare a kan asibitoci da jami'an kiwon lafiya. Yalle suna da 'yancin samun labarin halin da 'yan uwansu suke ciki. Sannan za a kula da waɗanda aka kashe cikin mutunci. A takaice waɗanne ayyuka ne kuka yi a Nijar kuma wani hasashe kuke yi nan zuwa gaba? Euh, Muna kawo taimako ga mutanen da al'amarin tashin hankali ya shafa tare da rage musu kaifin wahala da kuma ba su kariya. Ayyukanmu sun fi ƙarfi a jihohi guda uku na ƙasar wato Jifa, Tilibiri da Agadez. Muna kawo tallafi ga kimanin mutane dubu ɗari musamman a jihar Jifa inda muke taimaka musu da abinci da muhimman ababe wata zuwa wata. A game da ayyukan da za mu yi a nan gaba, mun buɗe wata cibiya a Tilibiri cikin watan Abril na wannan shekara. Muna so mu fara da ayyukanmu na jin kai da kasancewar mu a zahirance cikin wannan jiha, musamman a yankuna masu iyaka da Mali da Burkina Faso. Kuma muna nan muna gwajin sabbin dubarun tallafi da za su baiwa al'ummomin Nijar da lamarin tashin hankali ya shafa damar ƙara samun ƙarfin jurewa. A gaida Asumana Shina da fasara. masu sauraro abun da ya sauka kenan a maraicen wa cikin labaru namu da harshen hausa ga kuma musa hassan ya shigo domin ya gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci bayan sa za ku saurari labaru kuma da harshen faransanci bayan na zabarmancin kanan kuma akwai muhawar studio kalangu a madadin duk waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ya kasance wato wakilanmu na cikin ƙasa da kuma abokan aiki da kenan yame da madadin wato isaka saini wanda yake shine ya daidaita muku sai ta kuka ji mu yanda ya kamata da dukkan magabatan da ke sa ido kamin shirin ya hito ni na ku dan badan da arlit malamin ke muku salama a futa lafiya studio a gaya tare da radio fara'a lamba 90.3 zangon fm a tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.